The Pigeons and the Hunter, Tantabaru da Maharbi, nan Hunter, kakace Hunter is Hunter. Once upon a time, wata rana ne dai wata rana ne dai, a hunter, maharbi, thought, sai ya yi tunanin to catch bats, ya kama tsuntsaye. He lays a net, sai je sanya raga, and spread rice all over it, sai ya wawwatsa shinkafa kafatanin wannan ma'ana ragar. After some times, bayan wani lokaci, a flock of pigeons, taron tantabaru comes by, sai suka iso. and start eating the rice. Sai suka fara cin shinkafa and get caught in the net. Sai wannan raga ta kama su. Pigeons tantabarin nan try to free themselves. Sai suka yi ƙoƙarin ku themselves ma'ana su kubutar da kansu from the net. daga wannan raga. But, amma fa they could not do it, ba su iya yin hakan ba. They start to lose hope, har sai da suka fara saraya. Just then, daga nan ne their leader, shugabansu ex them, sai tambaye su to fly together, ma'ana su tashi gabaki ɗaya up. in the sky ma'ana su yi sararin samaniya. Pigeons, tantabaru, did as their leader tell, ma'ana suka yi daidai da yadda shugaban nan nasu ya faɗa musu. And carry the net, sai suka ɗauki wannan raga wuzam suka yi sama da ita, ma'ana suka tafi da ita. The hunter, maharbin nan ran after them sai bi su a baya ma'ana ya bi su a guje but amma fa was not able to catch them ma'ana bai iya kama su ba the pigeons tantabarin nan fly toward suka yi tashi suka nufi their friend Moses Hall, ma'ana ramin abokinsu bera, The mouse, bera so that sai ya ga cewa sai ya ga haka and by the net ya shiga ma'ana cizon wannan raga into pieces ya mai da ita ma'ana ya kace-kace da ita and freed the pigeons sai ya kubutar da waɗannan tantabaru wannan wannan shine ƙarshen wannan comprehension muna koyar da turanci ta hanyar online ga waɗanda suke so kuma za su bi mu ta makarantarmu da muke koyar ta online za su iya neman mu akan nambar waya 08039448974 muna kuma